يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وفصل منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ya daɗin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin ba. masu sauraron mu da kallon mu kai tsaye da waɗanda ba su saurare mu kuma su kalle mu ta hanyar na'urorin zamani na yaɗa bayanai kuna ainihin sauraron mu ne kuma kuna kallon mu ne daga ainihin wato dandalin da aka fi sani da cewa nadi salafiya wato dandalin salafiya da ke mutuwa sabon garin zaria jihar kaduna najeriya a ƙofar gidan alhaji muhammadu tata mai kaji allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba yana daga cikin alƙawuran da muka yi a bara bayan mun rufe wa'azi in Allah maɗaukakin sarki da Allah maɗaukakin sarki ya nufi muka yi a wancan lokaci kafin tafiya aikin hajji cewa alhamdulillah idan mun dawo aikin hajji muna da ainihin wa'azoji waɗanda za mu ci gaba. haka abin yake ma mun tsara waɗannan wa'azobi za mu rinka yin su insha Allah ta'ala dukkan ƙarshen wata wato a kowane wata ko farko ko ƙarshe wato dai a cikin wata za a samu ainihin wa'azi a wannan dandali namu insha Allah ta'ala waɗannan wa'azobi da kake jin su a kasusuwa na bidiyo ko na audio ko kuma cds ko dvds da kake jin su ko kake kallon su baki su mallakar haƙƙin na cibiyar yada ilimi ce ta darul hadisi salafiya da ke nan zariya najeriya wannan cibiya ba ta warge ba kuma ba ta yace wa kowa ya kwafa ko ya buga ko ya ɗabba'a wasu daga cikin ta ba tun daga waɗannan har waɗanda suka gabata ko a yadda suke ko kuma a juya su a sauwara su a mai da su ta wata sura wanda biyu haka ya san cewa ya ci haƙƙin wani ya jiraki ainihin kamun da Allah maɗaukakin sarki zai mishi ranar gobe alkiyama sannan kuma ya guji haɗuwa da fishin cibiyar ilimi ta darul hadisi salafiya da ke nan zaria a najeriya ɗan uwa masu saurare wannan wa'azi na mu yana da tsawon tarihi kwarai da gaske domin ya kai wajen shekara goma muna cewa za mu yi shi wannan wa'azin ko shi ne kan wata ƙungiyar asiri ta yahudawan duniya da ake kiranta freemasons wato ƙungiyar masoliyya ya fi shekara goma ina alƙawaranta cewa zan samar da wani ainihin wato darasi na musamman da wasu wa'azoji waɗanda za su faɗakar dangane da wannan ƙungiya ta ainihin asiri ta 'yan masoniya don haka taken waɗannan kasusuwa da kake saurare masoniya idan na ɗaya ne na ɗaya idan na biyu ne na biyu haka ainihin za a lissafa su a tsarinsu sai dai abin da nake sanarwa ni ba mai sai da kasar ba ne kuma ofis ina ba wurin ofis ɗin sai da kasar ba ne don haka ba a zuwa a tambaye ni ina za a samu kasar ɗin sai dai ka rinka haƙuri kana bibiyar duk inda barul hadisi take karantarwa yawa za ka ji ana kallon ainihin waɗannan kasusuwa. ita wannan ƙungiya akwai buƙatar a tsaya a wawa da al'ummar musulmi da kiristoci kai a wawa da 'yan boko kai a wawa da 'yan arabiya kai maza a wayar musu da kai mata a wayar musu da kai game da ita samari a wayar musu da kai game da ita sarakunan gargajiya da 'yan siyasa sojoji da 'yan sanda jami'an tsaro waɗanda suke na ciki da na bayyane a duk duniya kowa yana buƙatar ya samu jamsasshiyar masaniya game da ainihin wannan ƙungiyar matuƙar shi da bai ba ne don haka kamar yadda na ce na daɗe bisan da na gutsure wani ɓangare na daga abin da ya shafi wannan ƙungiya sai ce in allah ya so wata rana za mu ainihin wa'azi a kai bisan da na ɗan gutsure wani ɓangare ne magana abin da ya shafi wannan ƙungiya to da dama nakan ishara zuwa ga wannan rana dama Allah yake da yaqdi Allahu amran kana masula lallai idan Allah ya kaddara abu sai ya faru sai Allah ya zartar da wannan abu ko ta halin kaka da yake Allah madaukakin sarki wa nufa ga shi a yau in Allah madaukakin sarki wa so za mu yi wannan wa'azi mai taken masoniya abu na farko da za mu tattauna mai ce ita kalmar masoniya din ma'ana daga ina ne ta ko kuma daga wani yare ne sannan idan ne muka ce masu yiwa suwa muke nufi sannan za mu magana dangane da cikakken tarihin ita wannan ƙungiya ta masu masoniya amma a takaice sannan insha Allah ta'ala za mu magana dangane da alaƙar masoniya da ƙungiyar yahudawa ta 'yan kamauri zauna na ƙasar isra'ila wata hanya ce mutane suke bi suke ainihin rijistar kansu su zama 'yan ƙungiyar masoniya za mu tona wannan asirin a yau insha Allah ta'ala sannan za mu magana da ikon Allah dangane da irin ainihin wato nau'ukan wannan ainihin ƙungiya ta masoniya bayan haka za mu tattauna abubuwan da suke da alaƙa da manufofin wannan ƙungiya na babu na yanzu manya da ƙanana menene manufar wannan ƙungiya ta masoniya sannan waɗanne hanyoyin wannan ƙungiya ta masoniya take bi don ta tabbatar da waɗannan manufofin nata bayan haka insha Allah ta'ala za mu zo za mu magana don gani da abin da yake da alaƙa da irin ayyukan da ƙungiyar masoniya ko na masha'a tun daga da har zuwa yanzu da kuma irin ayyukan da take nufin za ta aikatar a ainihin wato rayuwa wadda an Allah maɗaukacin sarki ya nufi duniyar da za ta ci gaba sannan ina hukuncin wannan ƙungiya a musulunci ma'ana ina hukuncin musulmi ya shiga cikin wannan ƙungiya to duk za mu magana dangane da waɗannan abubuwa insha allahu ta'ala jama'ar musulmi waɗannan su ne kaɗan daga abubuwan da za mu ainihin tattauna in Allah ya so sai dai ina mana ishara zuwa ga cewa duk abubuwan da zan yi wa'azin nan a kai zan yi su ne da matuƙar taƙaitawa ƙwarai da gaske domin idan aka ce za a yi darasi cikakken darasi gani da masu niyya ko ba ɗalibai ne na jami'a waɗanda suke karatu kan waɗanda suke kulle da'awa wa usulul dini wato waɗanda suke karatu dangane da abubuwan da suka shafi aƙidoji da makamantansu to babu shakka za a ɗauki tsawon lokaci wanda za a ce ana ci domin yi musu lacca da kuma ba su takardu da marage references waɗanda za su koma su je su duba su amma kafin nan kamar kullum da dama idan muka zo za mu wa'azi a wannan anguwa ko a wata anguwa muna gabatar da addu'a ta musamman musamman da shi wannan mai gida da muke zaune a kofar gidan shi muke wa'azi alhaji muhammadu tata mai kaji babanmu ne ya rasu allah ya gafarta mishi allah ya saka sha a aljannar firdausi muna tawassuli da duk wata aya ta alkur'ani da za mu karanta a nan akan allah gina mishi aljanna saboda albarkacinta dan uwana musulmi a makon nan muna cikin ainihin wani tashin hankali wanda ya samu ne musamman mu mutanen anguwar mutuwa sabon gari da tudun wada da zuwa zagaye da samu ko tarin yan uwan mu waɗanda yake mahaifa ne sun tafi harkar sana'a su mota ta haɗari da su yawancin su da rasu wasu kuma suna can asibiti sun galabaita waɗanda suka rasu ne musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya ce musu sannan ta'aziyya ta musamman muna ainihin azuwa zuwa ga yan uwa da 'ya'ya da iyaye da yan uwan waɗannan ainihin waɗanda suka yi rashi din waɗanda ke kwanci a asibitoci dangane da wannan haɗari ko kuma wani haɗarin muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ba su sauƙi wannan shi ne saƙonmu a nan maƙwabtanmu akwai wata dattijiya Allah ya mata rasuwa yau kamar mako biyu ko mako uku da suka gabata a nan ba matar alhaji ɗan yaya sunanta gambo muna mata addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya yafe mata Allah ya saka ta aljanna firdausi muna ta zuwa ga 'yan uwanta da ainihin 'ya'yanta da makamantansu Allah ba su haƙuri Allah da kuma ba su ladan haƙuri akwai wani ɗan uwa wanda yau da yake kwanaki bakwai ba na je Kano na yawa su mata wa'azi har shi da kanshi ya yi tuzum hudun zai zo wurin wa'azi amma Allah ɗaukakin sarki bai sa ya zo ba da yake wa'azin na mata ne kuma ya turo ta shi amma Allah cikin ikon shi kwana hudu da suka wuce ya je ganin gida mutumin kiri ne mutumin ƙara ya afuwa ya je tsara ya dawo yana shigo kano ya haɗari shi ma nan take mutu sunan shi alhaji muhammadu muna mishi addu'a allah maɗaukacin sarki ya gafarta mishi allah ba shi aljannar firdausi don kuma muna tawassuli da waɗannan addu'o'i da muke nema allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana allah ya sa mu cika da imani waɗanda suke da iyaye ko ƴan uwa waɗanda suka riga mu lahira da imani baki ɗaya allah ya gafarta musu waɗanda kuma suke da wasu 'ya'ya ko yan uwa ko makamantan haka waɗanda suke marasa lafiya muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya jama'a wannan shine saƙon darul hadisi salafiya. muna roƙon Allah ya sa albarka a cikin wannan wa'azi da zamu in an sha ruwa sai a koma wasa fatan wa'azin na muka ce shine ainihin ƙungiyar asiri ta masoniya mai ce ƙungiyar asiri ta masoniya wato asali ita wannan su kungiya ta samo sunanta ne a zamanin nan na yanzu wato dama akwai ta amma a zamanin nan na yanzu ta samo sunanta ne daga ainihin wani tarkibi wato wata jimillar haɗa kalma da kalma ta turanci fresh wadda ake cewa ainihin freemasons ko freemasonics ko masons duk ana iya kiransu da wannan ainihin suna wannan ƙungiya a da farkon al'amarinta ba da haka ainihin ta fara ba ta fara ne da cewa ƙungiyar asiri mai ƙarfi sunanta ke na ƙarƙashin ƙasa amma daga ƙarshe sai suka da suka koma freemasons wani abin alheri yau kamar wata guda da ya wuce tasa ainihin aljazira alwafa'iqiyya wato jazira documentation ko jazira documentary ta shiri na musamman kusan awa biyu dangane da wannan ƙungiya wannan ƙungiya ce musu izini sun shiga da kamara sun ɗauko hotuna na bidiyo da biyu yadda suke bukunkunansu kuma allah cikin ikon shi ya sa na ɗauki wannan ainihin shiri da aka yi gaba ɗayan shi in allah maɗaukakin sarki ya so wani lokaci za a yaɗa wannan yan uwa musulmi su ainihin same shi asalin shirin da turanci ne sai dai ita tashar aljaziratul wasa'itiyya din wato aljazura documentary ko documentation shi sun jiwa shi sun mai da shi da larabci suke ainihin yin bayani don haka in ka samu insha Allahu ta'ala da fatar in kana jin larabci zai taimake ka haka ainihin fahimta don kuma Allah ya ba mu lokaci wani lokaci za mu zauna mu kuma mu cire larabcin sai mu sa sai ya fita da hausa insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu domin wannan kungiya kun ji daga inda ta samo sunan wato kalmar free da kalmar masons amma galibi mutane sukan ce free masons tare da cewa a ƙa'ida ta fanatics bai kamata a ce masons ba domin ƙa'idar s in ta zo tsakanin vowels a cikin ilimin fanatic da phonemes fanatic da phonology s nan tana zama z ne kamar karnal easy s ke a tsakiya amma kuma ba ka cewa easy suka ce easy na fata an gane to haka wannan matin da n a S-O-M sai ka ce Martin amma sai da dama mutane cewa suke Martin na haka mu ma sai muke bi don su fahimci ne ake cewa sai muke mu ma free Masons din don su fahimci ne muke nufi don ƙarshen kan mun ce free Masons ba za su iya mene ne ake nufi ba kamar kalmar value ce da mutane da yawanci in suna turanci suke cewa value kalmar value da suke cewa kuskure ne wannan L din is silent cewa ake value S din is silent ba a faɗinta. kamar yadda ke take a wajen knowledge kamar yadda ke take a wajen psychology da makamantansu duk waɗannan silence ne sai ka je yi zurfi a cikin harshen turanci a darasin da ake kira phonetics da phonology za ka kware dangane da irin waɗannan ba ka sai ka zo kana faɗin kalmar in kana a gaban bature na ƙarshen ka ba zai fahimci me kake nufi ba don haka ƙungiyar free novels ƙungiya ce da ta samo sunanta daga ainihin wato kalma ta turanci kamar da ka ji kalmar free da kuma kalmar mazan kalmar free abin da take nufi ɗanci kalmar mazan kuma abin da take nufi ne gini wato ƙungiya wadda take gini asalin abin da suke cewa mutane suke nufi da wannan ƙungiyar ita ce ƙungiya ce da take gina al'umma da ƙasashe wato suna kawo taimako na ainihin sojoji su gina ƙasa su kawo ainihin wato taimako na dukiya su kawo taimako na magunguna da sauransu idan haka kuma sai suka nuna taimakawan nasu taimakawa ce yadda take kowa sukewa ko kai musulmi ne ba su yi maka ko kai kirista ne ba su yi maka ko bai rabe ne kai ba su yi maka ko ba haushe ne ko inyamuri ko ba ne don haka da furi su kowa suna mu'amala da shi haka suke nuna wa mutane zahiri amma sharrin nasu hatta a sunan ƙungiyar tasu sai da suka aikata halin nasu na sirri shine duk abin da suke akwai sirri a ƙarƙashin abin da suke abin da suke asalin abin da freemasons ɗin take nufi shine ƙungiyar asiri ta gina ƙasar falastinu mafi girma a duniya ƙungiyar asiri ta gina ƙasar isra'ila afwan ƙasar isra'ila mafi girma a duniya domin yahudawa ne suka ainihin kafa wannan ƙungiya kamar da za mu zo mu ji tsawon zamani to manufarsu ita ce su samar da daulatu isra'ila kubra ƙasa mafi girma ta yahudawa a duniya wadda a yanzu haka suke ƙoƙarin kafa ta to in allah maɗaukakin sarki ya so in ka bi mu a hankali lokaci kuma ya babu dama da ikon allah za mu tsaya mu bayyana waɗannan ainihin al'amura da suka shafi wannan ƙungiya don haka ka ji ma'anar su kenan a takaice a harshen turanci amma a istilahance malamai na ilimin tauhidi ku ji abin da suka ce كتبت أنها منظمة سرية يهودية إرهابية غامضة محكمة التنظيم آه، ترتدي قناعا انسانيا إنسانيا اخلاقيا وتهدف من وراء ذلك إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم على ما سكتي ومن وتقوية تسري وما يهودا وان سكتكفاتا دنسلين قلن تأدنسي wajen gudanar da duk tsarin da suka riga suka tsara in suka riga suka tsara za su kaza to za su iya ta'addanci ko ba ta'addanci zai kai ne ga su kashe ƙasa guda ko su kashe gari guda akan sai sun tabbatar da wannan ainihin tsarin nasu wannan ƙungiyar malamai suka ce tartabi an insaniya suna son sanya tufafi na cewa suna jin tausayin ɗan adam isla'iyyar kuma suna gyara rayuwar ɗan adam haka suke nunawa don haka daga cikin ƙananan ƙungiyoyi waɗanda suke wakilansu ne akwai ƙungiyar rotary club da lions club waɗannan ƙananan ƙungiyoyi waɗanda daga ciki za ku ga cewa rotary club da lions suna taimakawa mutane suna gina titi suna yin asibitoci suna kaza su ma za mu za mu magana akan su a ƙarƙashin wannan ƙungiya insha Allah ta'ala suna nuna cewa manufar wannan ƙungiyar tasu a zahiri shine taimaka wa ɗan adam da kuma kare mutuncin shi da gina rayuwar shi ke kyau amma sai malaman suka ce wa tahdifu min wara'i zalika ila zamanin saytaratul yahud ala alam amma babbar manufar su ita ce suna yin waɗannan abubuwa ne don su mallake duniya gaba ɗaya su ɗauke ta su danƙa ta a hannun yahudawa ya zama yahudawa ne suke juya duniya gaba ɗaya wata bi'u ilal ilhad wannan ƙungiya tana kira zuwa ga kafir cewa Allah cewa babu Allah gaba ɗaya cewa babu Allah gaba ɗaya sannan wal da kuma halatta duk abin da Allah ya haramta ko kuma halatta duk abin da ɗan adam yake kama a bisa ɗabi'a shi don haka a wurin wannan ƙungiya zina halal ce da budurwa da bazawara da matar aure da yarinya karama luwaɗi ko na ɗigo duk halal ne shan taba shan giya cin dukiya haramun wanda biya bata maka rai ka kashe shi ko kuma kawai kun kana shaƙantu ka je kai ta kashe mutane ko kai ta kashe dabbobi a wurin wannan ƙungiya duk halal ne ina fatar an gani wal fasad da kuma yaɗa barna a ainihin bayan ƙasa wa jullu a aba'iha وجل أعضائها من الشخصيات المرموقة fil alam mafi yawancin ainihin wato wato eh, members ɗan ƙungiyar wannan mabiya wannan ƙungiyar mafi yawancin su manya-manyan mutane ne masu daraja a duniya yuwaffiquhum ahadun bi hifdil asrar in suka shiga ƙungiyar za a yi alkawari da su a yarjejeniya da su akan cewa za su rufe asiri ba za su taɓa tona asirin wannan ƙungiya ba wa yakunu na bima yusammuna bima yusamma bil mahatil suna yin ainihin tarurruka irin wannan taron ne tasha aljazira ta nuna shi ne aka ɗauka suna yin taro duk shekara suna yin taron naɗa shugabanni suna yin taron taro na maraba da sababbin 'yan ƙungiya da aka samu littattafan suna fara mutane wa da kuma fitar da ainihin tsare-tsaren su wa taklifi da kuma ainihin nuna menene ainihin manufofinsu wannan kun ji fassara farko da malamai suka bayyana manufofin wannan kungiya yadda kungiyar take mai ce kungiya yanzu kun fara fahimtar mai ce kungiyar kenan wasu malamai kuma suka ce أخطر وعرفها بعضهم بأنها أخطر تنظيم سري إرهابي يهودي متطرف فكتي وتقنجيا تتهودا وأنت كتي وأنت أبدا كما أن القنجيا tana da matuƙar haɗari wanda take gudanar da duk tsare-tsarenta a sirrance ya tayi ala hisalatul bashar galibin mutanen da suke shiga cikinta lalatattu ne a cikin al'umma waɗanda al'umma ba ta yi da su ire-iren su dai galibi marasa mutunci min ajilin sauƙaratun siyasiya don su sami iko na ainihin siyasa wa likita sabiya da na tattali wa da na wayewar kai fi kulle anha'il ma'amura a dukkan bangarorin duniya tun kun yadda wasu malaman kuma suka fassara ta har daga nan da yanzu akalla dai kun gane mai kace kungiyar masoniya ko ina fatar an gano to wannan ta'arifi ne definition ne kawai don ka gane mai kace ita kungiyar Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan muka koma dangane da ainihin tarihin wannan kungiya jama'a malamai da suke tarihin ƙungiyoyi na kafirci da na musulunci sun yi maganganu daban-daban dangane da asalin tarihin wannan ƙungiyar kowane malami ya ɗibi ma'anar abin da masuniya ko manufar masuniya ne sai babu tarihin daga inda yake ganin ta taso wasu sun ce ta taso ne lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya aiko annabi isa sai waɗannan yahudawa suka kafa wannan ƙungiya don su rusa a addinin annabi isa wasu kuma suka ce ta taso ne lokacin da allah ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama don ainihin waɗannan yahudawa su rusa addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama amma ingantacciyar magana ita ce wannan ƙungiya tarihinta ya fara ne tun zamanin da Allah ya aiko annabi Musa wanda wannan lokacin shi ne farkon Yahudawa a duniya domin su yahudawa ai ba wasu mutane ne ba ƴaƴan annabi yaqub alaihi salatu wa salam ƴaƴan babban mutum ne annabi yaqub kuma ɗa ne ga annabi ishaqa annabi ishaqa kuma ba ne ga annabi ibrahim alaihi salatu wa salam waɗannan ƴaƴa ƴaƴan isra'ila isra'il din shine yaqub ma'anar shi kuma abdullahi shine Allah ya rinka kiransa a cikin alqur'ani yana ya bani isra'ila ya bani isra'ila ya bani isra'ila لعن الذين كفروا من بني Isra'ila. waɗannan su ne ‘ya'yan Isra'il ne, idan kana son ganin irin wadda tun farko waɗannan ‘ya'ya suka fara nuna halin banza ka karanta suratu Yusuf, ka ga yadda suka wahalar da uban da ya haifi asalin su ma shi ne annabi Yaƙub, sai da suka saka shi a baƙin ciki da takaici da damuwa wadda har sai da saboda kuka idan shi ya juye ya je na gani kwayar idan baƙa ta ɓace sai fari kawai ake gani amma a matsayi na ɗa uba ai uban ka kai matsayi irin wannan ya kamata ka ji tausayin shi uban ka ne ko amma sai suka ce uban tafta tafkuru yusufa hatta ta kuna haraban au ta kuna min alhaliki suka ce kai ke nan kana ta kuka kana tunanin yusuf har sai ka gama na cewa duk ko kuma ma sai ka mutu akan Yusuf ku duba fa sun suka ɗauki Yusuf ɗin suka je suka fatar da shi amma da uban ya kamu da larura ta kuka da ciwon ido madadin su tausaya mishi a wannan gaba sai kun ji kalmar da suka gaya mishi ina fatar mun gani amma ƙarshe ne yake musu inna ma ashku basri wa huzni ila Allah bakin ciki na da damuwa ta ba ga ku nake ba ga Allah nake kuka na Allah nake wa annabi ya ku ba musu abin da ya faɗa musu kenan to a cikin waɗannan dinnan a cikin su ne aka samu waɗannan da suka wayi gari suka zama waɗanda ake kira yahudawa a yau tarihi ne mai tsawo Allah madaukakin sarki ya kaddara fir'auna zai yi mulki a ƙasar masar ya kaddara fir'auna zai mulki a ƙasar masar shi kuma an can 'ya'ya na annabi yaqub tun kafin wannan lokaci fir'auna ya mulki sun ɗauki yusuf sun je sun ɓatar da shi yusuf kuma allah maɗaukakin sarki bai nufe shi da ɓata ba a haƙiƙa ko a addini sai bai ɓata ba sai waye gari ya faɗa gidan sarkin ƙasar masar har matar sarkin ta nemi lalata da ita ya ƙi daga ƙarshe dai al'amari ya kai yusuf har ya zaman kurkuku wata rana aka waye gari yusuf ya zama shine da sarautar misra a wannan lokacin annabi yusuf alaihi salatu wassalam yasa aka gayyato uwarshi da ubanshi da 'ya'yanshi aka zo aka yafe wa juna aka rungumi juna shi kenan magana ta wuce amma su saboda wannan baƙin gilli da ke zuciyarsu suka ga ba za su bar rayuwar ta tafi a haka an sulhunta ta ba sai suka fara fito da ainihin munanan halaye na ƙin juna da ƙin dangi da haɗa gaba tsakanin 'yan wannan ɗaki da 'yan wannan ɗaki da kawo ainihin ƙabilanci na 'yan ubanci sai rayuwar sai ta ci gaba a haka amma a cikin tarihin annabi yusuf ya yi wasiyar cewa akwai wata rana da in dangin shi bani isra'ila sun nufi barin ƙasar ta ainihin wato masar to su je su haƙo gawar shi duk inda kabarin shi yake in sun tashi su ɗauki gawar tashi su da shi to asalin dalilin zuwan waɗannan mutane kenan ƙasar masar saboda ɗan uwansu yusuf ya samu mulki wanda kuma su suka mishi hasada dama bahaushe ke hasada ga mai rabo ke ci to bayan da tafiya ta tsawo fir'auna ya zo ya fara mulki da ya fara mulki sai zan yana mulki ne irin mulki na mulkiya na zalunci sai ya rinka kama wasu jinsi daga cikin ainihin mutane yana kashewa su ne maza saboda bokaye sun sun duba sun gawa mai cewa nan gaba za a haifi wani ɗa a cikin ƙabilar bani isra'ila waɗannan ƴaƴan baƙi za su zo za su ainihin haifi wanda zai kwace maka mulki don haka fir'auna ya rinka bi ana kashe duk wani ɗa da aka haifa cikin bani isra'ila har allah ya kawo kan annabi musa allah bai nufi za a kashe shi ba allah ya kwace shi ta hannun ita matar fir'aunan ya zama kuma ikon allah a gidan fir'auna ya girma gidan fir'auna ya ci abinci ya ƙarshe ya zo ya fara ainihin wa'azi har fir'auna ya nemi shi goni yana cewa alam rabbika fina walidan wa fa'alta fa'alata tallati fa'alta wa anta min al-kafirin ba nan muka rene ka batun kana karami duk kai kuruciyarka a nan yanzu kuma ka zo kai mana tawaye annabi Musa ya ce fa'altu hawa ana idan min ad-dallin wanda ni wannan ƙuruciya ai ba ni da wayo wanda bai da wayo duk abin da ya za a zarge shi akai ne yana karami ne bai balaga ba shara ba ta haukan shi to daga karshe fir'auna ya kokarin hallaka bani isra'ila Allah maɗaukakin sarki ya hallaka shi to bayan da Allah hallaka fir'auna ya ƙetarar da bani isra'ila sai Allah ya kai bani isra'ila wani wuri mai daɗin zama domin rairayi ne akwai zafin rana sai Allah maɗaukakin sarki ya lulluɓe musu rana sai suka daina jin zafin rana aka saukar musu da gido. suka ce wa annabi Musa suna son shan ruwa annabi Musa alaihi salatu wa salam ya roƙi Allah Allah maɗaukakin sarki ya sa shi ya ɗauki sanda shi ya buga sai ruwa ya rinka ƙulƙulowa gwargwadon yawan 'ya'yan annabi Yaƙub ɗin nan guda goma sha biyu haka suka kasu su ma 'ya'yan haka zurriya ta karkasu waɗannan 'yan gidan wani waɗannan 'yan gidan wani sai zan kamar kan famfo guda goma sha biyu sai aka ce ko waɗanne 'yan ɗaki su zo su sha gashi nan suka sha ruwa suka ƙoshi bukata ta biya suka ce suna jin yunwa abin da ya bawa wa Allah Allah maɗaukakin sarki ce to shi kenan za su rinka cin naman 'yan shila da kuma barɓa kowa san 'yan shila soyayyar tantabara tantabaru ne ga sunan suna yawo amma da ka ji kana jin yunwa kai bani Isra'ila saboda albarkacin kai musulmi ne mabiyin annabi musa sai ka miƙa hannunka tantabara tana sauka haka sai ga ta zama soyayya sai ka ci gaba da ci ina fata an gane sannan ga barɗa. Barɗa abu ne yake sauka haka bikin bishiyoyi kamar zuma ike su kwasa su sha sannan ga ruwa dan Allah a ce ka ci ɗan sula ka sha ruwa ya fi ruwan suwan wata ɗin nan sannan ka zo ka ainihin sha barɗa sannan kana zaune cikin rere-rere nan ba sanyi ba zafi sannan sama kuma babu zafi Allah ya lullube rayuwa ta yi daɗi to amma da ike bani isra'ila suna da wannan yugun halitta tare da su wanda suka azabtar da ubansu yakub a kai sai suka ainihin juwa nan musa baya sai suka ce ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin mu fa gaskiya abinci ɗaya gundure mu don haka ba za mu haƙura ba kullum a ce nama za mu ci mu gaskiya ba za ta sa'u ba sai annabi Musa ya ce to me kuke so ku ci suka ce so abin da suke so su ci dankali da walahan da rogo da albasa da citta su abin da suke so su ci kenan dan Allah jama'a ku ji shugantaka mutumin da ya zo tunana ya ƙoshi ya sha ruwan daɗi ya kwanta da ni'ima ba sauro ba ƙuda ba fiti me kake so ka tafi ka ce ba ka san waɗannan abubuwan ya Allah yake to shi kenan yanzu ku tashi daga wannan wuri ku shiga cikin garin baitul maqdis abin da duk kuke so za ku samu walahan kuke so da dankali kuke so da ruwa da albasa da citta duk za ku samu amma abin da za ku yi kuka tashi shiga garin ku rufar da kanku da Allah ku yi tawadu ku shiga kuna cewa hiffatun Allah ka yafe mana laifukanmu sai suka ce to kamar mutanen kirki da suka tashi shiga madadin su shiga suna rusunar da kai suna masu ladabi da tawadu sai suka zauna suna jin gindi haka da haka suke shan suke shiga gari madadin su shiga suna hiffatun hiffatun Allah ka yafe mana zunuban mu sai suka shiga suna himtatun fi sha'ir himtatun fi sha'ir a haɗa alkama da da da, alkama da aburo alkama da aburo wai shine zikirin kaga shedantakar bani isra'ila ina fatar mun gane to ana nan a wannan hali sai annabi musa allah maɗaukakin sarki ya ce mishi ya yi azumi in ya yi azumin nan ya zo wurin allah za su gana da allah allah zai aike shi zuwa ga jama'a shi tun da yanzu an kashe fir'auna fir'auna ne ba ta fir'auna ne azzalumi an kashe shi sannan ga an an kawo social community ina masu son kafa shari'a kafin ka kafa shari'a sai ka gyara wa mutane rayuwarsu ita ce introduction na kafa shari'a ne sai kawo social community ga ruwa ga nama ga abinci ga yanayi mai daɗi to yanzu za a kafa shari'a kenan sai aka ce to annab Musa da zai je karɓo shari'a ya yi azumi da ya azumi sai ya kuskuren yin asuwaki ba a ce mai yi asuwaki ba sai je wurin Allah ya yi asuwaki sai Allah ya ce lallai ka yi azumi amma wa yake kai asuwaki ya ce ya Allah na yi ne don neman yardarka ya Allah ya ce ai kuma ban ce kai ba ka bi inda ibada take zama laifi in ba a ce kai ba in ba haka ba warin bakin mai azumi Allah yana son shi amma tun da bai cewa annabi Musa ba sai zama laifi sai aka ce to ya koma ya ƙara yin azumi ya zai yin azumi sannan ya tuwo bakin shi yana wannan baki yana wari yana hamami sai aka ainihin ɗauki a taura sai aka bayar a wannan lokaci gama ina taƙaita muku kamar da nace saboda ina son in kawo kan tarihin yadda freemason suka haɗu a wannan lokacin da annabi Musa ya taho kawo attaura eh, taura a lokacin sai aka samu wani mutum mai suna asamiri mutane suna kuskure suna cewa wai musa as-samiri a'a musa annabin allah ne as-samiri sunan shi haka qur'ani ya faɗi cewa musa as-samiri wannan babu a qur'ani babu a hadisi don haka sunan shi as-samiri to aka samu wani mutum mai suna as-samiri sai ya bi bani isra'ila wurin karɓan gold zinari da ya karɓi wannan zinari nasu an ce metallic engineer ne wato ya karanta harkar injiniyar na karfe yana iya sauwara ƙarfe ya ƙera wani abu sai ya je ya sauwara wannan gwalagwalai ya narka su sai ya yi ɗan maraƙi da ya ɗan maraƙi sai ya mishi inji a ciki ɗan maraƙin sai zan yana da wani ruwan da in aka banna shi sai rinka yin kuka haka kamar ɗan maraƙi na gaske shi ke nan da ya mishi wannan abin sai ya ce haza ilahukum wa ilahu musa falasiya wannan ne allahnku kuma shi ne allah musa amma sai musa ya bashi. ma'anan nasiya a nan safaraka wai sai ya bar wannan Allah sai kuma ya tafi neman Allah a daji jama'a wannan fagen shi ne tarihin masoniya na farko na duniya shi ne ƙungiya ce wadda yahudawa suka kafa ta tun zamanin annabi musa ta ƙarƙashin ƙasa don su rusa addinin annabi musa ɗin kun ji tarihinta na farko a duniya shi ne ne cutar annabi Musa waɗannan ƙungiya suke biye da shi a cikin wannan tafiya da suka ga cewa to yanzu zai je karɓo shari'a a wannan lokaci sai suka fara da aikinsu shi ne sai suka ƙera ɗan maraƙi kun gane kenan jinki ko kun fahimta kafin da ni Isra'ila su fara bauta wa Allah me suka fara bautar jinki annabi sa ga Haruna ya kula da su annabi Haruna ya kula da su amma suka gagare suka fi karfin shi don kungiya ce ta karkashin kasa suna da takhtuta suna da plans suna da shirye-shirye waɗanda suke yi sun riga sun tsara duk wanda ya taso a kan ya hana su yin abin da suka tsara za su buge shi za ka zo ka ji in Allah madaukakin sarki ya so a wannan lacca saboda haka suka ainihin karfin annabi Haruna Haruna ya rasa yadda zai yi sai kawai sai wannan ainihin samun yarin ƙasa su suna kewaya dan maraƙin nan suna zikirori suna ibada a wannan lokaci shi ne lokacin farko da aka fara kaɗa mandiri wannan maganar kuma mai hashiyatul jamal alal jallalai ita ya faɗi shi ya faɗe ta yace a wannan lokaci suka ɗinka mandirai suna kewayawa suna ainihin buga su suna baitar gunki to ana cikin kewayawa ana kiɗan mandiri ana zikiri kun san wani zaki zai shiga cikin mujidani zai fita daga hayyacin shi sai wani can bai lura da yawa aka yawa aka ya shiga cikin halarani sai ya buge dan maraƙi kuma dan maraƙi kun ga goldi shi ne na jan ne kamar ke tangaran yana faɗuwa sai ya fashe da ya fashe madadin da ni isra'ila su yi dama sun yi bai ta dan maraƙi sai suka koma suna cewa kai ce mun yi asarar mu. kuɗin kawai suke nadama yanzu mun yi asara kuɗin da su ba su nadama sun yi bautar shirka ba annabi Musa ya same su a wannan hali yana zuwa sai ya kama wakilin shi shine Haruna yana bugun shi yana rankwashin shi a kawuna jan gonin shi yana jan gashin makwarkwadai shi sai Haruna yana cewa karka yi mana haka kar kuma ka tona min asiri mana kar ka bani kunya sun sun fi ƙarfi na ko kuma ka zo ka hau da duka ba ka ji abin da zan ce maka ka ba to daga ƙarshe dai har fishin annabi Musa ya sauka ya roƙi Allah Allah ka gafarta mini abin da ne Allah ka gafarta ɗan uwana Haruna jama'a kun ji waɗannan su ne tashin farko na tarihin ƙungiyar masoniya kuma kun ji su ne na farko da suka fara kaɗa mandiri a duniya wannan tarihi yana nan cikin hashiyatul jamal alal jallalaini a cikin mujalladi na biyu ta'aliki ne akan tafsirin jallalaini wannan magana tana nan a cikin littafin rabbul azhani ila ma'anil qur'an wannan magana tana nan a cikin littafin al-madkhal na al-imam ibn al-hajj dan haka malaman suka ce taɓa mandiri aiki ne na maguzawa mabiya addinin samiri mutumin duk da ya taɓa mandiri to wannan mutum in ya ba da shaida ba za a karɓi da shi ba wannan mutum idan limami ne ba a ci gaba da bin shi sallah malaman suka ce masallacin da aka kaɗa mandiri ko an yi sallah a ciki allah ba zai karɓa ba sai an rusa shi an haƙe ƙasar gurin an kawo wata ƙasa an yi ciko da ita an sake ɗibo wata ƙasa ba wadda aka rusa ba an sake tada sabon gini sannan a yi sallah Allah ya karba suka sake cewa tabarmar da aka yi rawar mandiri a kanta an yi sallah Allah ba ya karbe wannan littafin jama'a yau shekara shi ɗari takwas da saba'in da rubutawa littafin almadakal na al'imamu ibn al littafi ne mujalladi hudu ka same shi ka karanta shi kuma shi ne babbar hujjar ɗan hodiyo a cikin littafin ya usunna da makamantansu don haka ɗan hodiyo da ya zo cikin littafin shi nurul albab sai ce mutumin duk da ya kaɗa mandiri yana karanta alkur'ani ya ce wannan mutum ya yi rubuwa zama kafiri hukunce hukuncen musulunci gaba ɗaya ba sa gudana a kan shi wato ba za a bi shi sallah ba ba za a ci yankan shi ba matar shi ta saku daga garin shi idan ya mutu ba a cin gadon shi zama mun fahimci wannan da kyau ko to idan kun gane wannan da kyau jama'a abin da wannan maganar take nufi asalin tarihin waɗannan 'yan niyya kun ga manufarsu shine ne su raba mutane da addinin annabawa su kawo addini wanda ita babu Allah a ciki ko kun fahimci wannan daga bayanan nan alhamdulillah to wannan ƙungiya duk sanda wani ƙarfi ya taso daga cikin ƙarfi na manzanci sai su sake yunƙurowa shi yasa sai wasu malamai sai su tsaya a nan sai su ce lokacin tasowar ta kenan misali tasowar annabi isa da injila yana wa'azi sai wannan ƙungiya sai suka sake tasowa da suka taso sai suka ainihin ta kashe mabiya annabi isa alaihi salatu wasalam suka ta kashe mabiya annabi isa alaihi salatu wasalam suka yunkurin kashe annabi isa ba su nasara ba da ba su nasara ba sai suka ce to shi kenan yanzu bari su turo malami daga cikin cikinsu ya zo ce ya tuba yanzu ya gane cewa kuskure ne kisan kai da suka yi ta suke kashe mabiya annabi isa kuma kuskure suka yi da suka hari kashe annabi isa amma yanzu zai shiga cikin addinin annabi isa wannan mutum shi aka fi sani da bilis ko kuma pole idan kun bi ne hankali za mu zo gabar da za mu yi wannan magana insha Allah ta'ala lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a lokacin sai wannan kungiya ta sake kowa sai ta taso domin ta faɗa da alqur'ani ta yi faɗa da alqur'ani ta launuka daban-daban kuma har yanzu wannan kungiya tana faɗa da alqur'ani daga cikin hanyoyin da suka rinka bi a lokacin wajen faɗa da alqur'ani kafin annabi ya dawo Madina shi ne sai su tafi sai su haɗa kai da mushirikan laraba waɗanda su jahilai ne ba su san karatu ba sai su ce wannan mutumin da yake muku shi annabi ne inda gaske ne ya yi muku tarihin mutumi kaza misali ya yi muku tarihin zulkarnaini ya yi muku tarihin ashabul kahafi ya yi muku tarihin kaza ya yi muku tarihin kaza duk wannan suna kokarin kawo rikici ne dangane da addinin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya hijira ya dawo madina sai wannan ƙungiya ta masuniya sai ƙarfin ta ya sake tasowa sai suka bi hanyoyi na ɓata addinin daga cikin shirin annabi ya zo yana karantar da jama'a ana cikin karatu sai su zauna wurin karatu sai su yi kaga suna ta jaɗa kai kamar suna fahimta karatun ne nan kuma kirki suka zo yi sai an gama karantar da mutane alkur'ani sun fahimci tauhidi sun san Allah tsaf sai wani daga cikin su sai ɗaga hannu sai ce ya Muhammadu, ina tambaya ne ina hukuncin shan kunun tsamiya sai kaga kowa ce eh gaskiya ne kuwa wace aya ce aka taɓa cewa a shakulin tsamiya a wani hadisi ne to kaga irin wannan tambayar sai ka zan babu da wata aya da aka ambaci kunun tsamiya babu wani hadisi da aka ambaci kunun tsamiya to duk karatun da aka zuba wa mutane a kaso su watsar da shi sai su tashi suna cewa to ai an yi tambaya kuma kunin nan mun daɗe muna shan shi kuma ba mu taɓa jin hadisi a kai ba ko wani duk tunanin da aka saka a mutane na addini da sanin Allah kun ga sun bar nan sun tashi da kunun tsamiya kun fahimci wannan makirki idan su ga haka sun yi sun yi an gano shi sai su taho da wani makirkin sai annabi ya zo duk da zai zauna ya karantar sai wani ya zo ya tsaya kofar masallaci sai ya Muhammad da Allah minti da ina son ganin ka idan karatu za a tsakanin magariba da isha ne sai su ja lokacin annabi kamar suna tambaya ne ta fahimta addini sai su jinkirtar da annabi har sai an kira sallar isha sai kuma su kauce kun ga a ran nan ba a yi darasi ba kenan amma sai Allah maɗaukakin sarki ya rinka bullo musu da irin yadda suke bullowa dangane da ganawa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce daga yau duk wanda yake zai gana da annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu ne to aje sadaka kafin ya gana da annabi da haka duk wanda ya tawo zai gana da annabi sai ya kawo sadaka to shi kuma da ya yi da rowa a zuciyar shi ta yi yawa da yana son ya cimma manufar tashi amma ya fitar da kuɗin ya bayar sai suka watsi ba za su bayar ba sai aka yi maganin su da nan sai suka sake ɓullo da wata shegantaka ita ce su zo suna kawo rikici a makarantar annabi sallallahu alaihi wasallama idan ana karatu sahabbai sukan cewa annabi ra'ina ra'ina dan saurara ka kula da mu mu fahimta wato kai a hankali mu fahimta shi kuma yahudawa ko suka zo suka juya wannan kalma sai ta zama daga ru'una ita ce banza ko wawa a cikin harshen larabcin aka ce ra'ina shine a saurara mu fahimta a harshen su kuma daga ru'una shine sai su rinka cewa na ra'ina in suka ce ra'ina su kuma a yaran su ya zama banza kenan kun ji abin da suke cewa annabi ne sai Allah ya ainihin tona asirin su sai ya ayyuhal na amanu la kulu ra'ina to ya koma ne kuka sake cewa ra'ina din daga yau wa kulun zurna ku rinka cewa in zurna a saurare mu daga haka sai a gane duk wanda yake ra'ina to ba yahudi ne jama'a kun fahimta da suka ga an gane asirin su nan sai su haɗo manya-manyan mutane cikinsu da safe siye shiga alkyabba da rawani sai su taho sai su karɓi addinin musulunci kamar mutum saba'in sahabbai su tamanna an samu yahudawa manyan malamai manyan mutane sun zo sun shiga musulunci da safe kafin azahar sai su watse an yi sallah asuba da su wasu su daure a yi azahar da su da an zo la'asar sai a ga ina suke babu su da wani musulmi da ali imrana sai zama babban mutum a wurinmu domin ya fahimci duk wani tarihi na musulunci da wani makirci don haka ku karanta suratul bakara da ali imrana ku haddace su za ku ga irin yadda Allah madaukakin sarki ya biya tona asirin waɗannan yan ƙungiya gaba daya Allah madaukakin sarki ya tsare mu to a wannan lokaci da suka sadar da wannan karfi jama'a da Allah ya ta tona asirin su har sai aka kai an karya ainihin magansu da haka suka zauna baya ku ba su musulunci sai dai gani nan bari nan zamanin sai na umar da umar ya zo sai kafa gwamnati wadda ba a taɓa kafa irin ta a bisa tsarin irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsara ba wato ita ce gwamnati ta farko da aka kafa ta tana ɗauke da ma'aikatu na gwamnatin tarayya da ma'aikatu na jihohi da ma'aikatu na ƙananan hukumomi tana da ainihin ƙananan ma'aikatu na tattara haraji da jangali da makamantansu da hukumomin tattara zakka da kula da marayu da makamantansu wato umar don su ne ya asasa asalin tsarin gwamnati irin gwamnati da take gani a yanzu wannan abu sai tarin su da hankali da wannan tsari ya tarin su da hankali sai suka yi haɗa mugun makirci wajen kashe na umar suka ainihin sa wani da mai suna abu lu'lu'a al-majusi ya zo ya yanki sai na umar da wuƙa sau biyu a uwar hanjin shi ta ainihin yanke shi umar yana cikin limancin sallah ta asuba wannan da ma guje mai suna abu lu'lu'a abin mamaki a yau mutanen ƙasar iran sun ɗauki ƙabarin shi sun je sun zara wurin har kallon gurin suke suna sallah suna ibada kamar da musulmi ke kallo ka'aba yana sallah a ƙasar iran kuma sun saka waɗannan hotuna na ƙarara a kan ainihin intanet abu lu'lu'a.com abu ɗin o sai ka sa dash sai ka sa l ni o e, l abu lu'lu'a haka l u a haka abu suka sa hoton da komai da komai don shi a Iran gaba ɗaya ga nan suna kewaye wasu sun dafa kabarin wasu sun yi sujuda wannan da ya kashe na Umar waɗanda suka sake wannan aikin su ne waɗannan Yahudawa ɗan ƙungiyar asiri ta Freemasons to don haka wasu in suka dubi wannan sai ce to a daidai wannan lokacin ne wannan ƙungiyar ta taso waɗannan ne muku bayani dangane da tasowar ƙungiyar ne amma asalin ƙungiyar da ƙungiyar ta taso daga farko amma kun da ta ka taso da aikin ta duk sanda ta ji aikin addini ya taso sai ta taso duk sanda ta ji harka addini ta lafa ita ma sai ta lafa ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya tsare mu to idan kun fahimci wannan da kyau jama'a sai ku ji abin da wani babban da wani da yake cewa dangane da wannan kungiyar tasu ga shi yake cewa almasiniya yahudiyatun fi tarihiha yake wannan ƙungiyar masuniya babu shakka asalin tarihin ta tarihi ne na yahudanci wa darajatuha da kuma duk matakanta yadda ta rinka ji daga lokaci zuwa lokaci har kawo yanzu wa ta'alimiha da irin karantarwarta wa fi ibahatiha da duk abubuwan da take bayyanawa wa kalimatu sirri fiha da irin kalmominta na sirri fa hiya yahudiyatun min al-bidaya ila nihaya tun daga farkon ta har ƙarshen ta freemason ƙungiya ce ta yahudawa wannan ba yahuda ne ke ainihin wannan magana mai suna ainihin alhakan lakuzo ba yahuda ne wato babban malamin su daga jin hakan to sannan sai ce alaƙa tsakanin yahudawa ɗan mai zauna waɗanda suke waƙar bayan allah na ƙasar filistin da kuma ainihin wannan ƙungiya ta masoniya ga bayani jama'a bayan da aka gama yakin duniya yakin duniya na biyu hitler shi ne shugaban ƙasa ko sarkin ƙasar jamus a wannan lokaci hitler ya kawo nazari ya ce duk wani sharri da ka gani a duniya yahudawa suka kawo don haka sai ya ce bari zai rinka kashe yahudawa don haka yake kashe yahudawa namiji da mace yaro da babba mai tsohon ciki da tsohuwa in dai wani da yahuda ne kawai sai hitler ya kashe su to da ya kashe su ya kashe su suka tarwatsu a duniya suka samu kansu a halin kakani kai a daidai wannan lokaci ka ji zumunci sai larabawan ƙasar filistin aka samu wasu masu kishi daga cikinsu sai suka ce waɗannan yahudawa fa jikokin annabi ishaƙa ne ishaqa kuma ɗan annabi yaqub ne su kuma larabawa jikokin annabi isma'il ne ishaqa ɗan annabi ibrahim ne su kuma larabawa jikokin annabi ƴaƴan annabi isma'ila ne jikokin annabi ishaqa a annabi annabi ibrahim ma'ana abin da waɗannan larabawan suka tunani waɗannan yahudawan da ake wulaƙantawa a duniya idan mun kawar da magana addini mun dawo maganar jini kakan mu ɗaya da su shine annabi ibrahim sai dai su sun zo ta hanyar ishaqa mun zo ta hanyar isma'il saboda haka sai wannan kishi na ƴan uwantaka sai kama su Tun da ana kashe ƴan uwansu sai suka ce waɗanda suka samu suka tsira su taho nan su zo su ɗaura ku da su don haka sai balarabe a filistin sai ya sauki ba yahudu ya ce to shi kenan zo ka zauna nan kai ai ɗan uwana ne ko da dai addinin mu ba ɗaya ba ne. kun yadda abin ya fara ba da ingila ta hasashi haka sai suka ga a ah, yau tun da haka ne na a zo a yi kokarin da waɗannan larabawan mana daga ƙasar su yahudawan su zauna saboda haka ka ɗauko ga yahudu da shi da 'ya'yan shi kwaya uku an kashe matar an kashe yayin an kashe kaza ka ba shi ɗaki yana zaune kai za ka ba shi cin safe da na yamma da na rana kai za ka ba su sutura isa kawai sai ka ga ɗan sanda ya zo ko soja da bindiga ɗan sanda ko sojan ingila ya yi sallama kana fitowa wannan bai da ya fito sai janye ka sai ce to wannan shine mai gida na hakika kai kuma shi kenan in ka yi jawo a kama ka a kashe matarka da 'ya'ya sai su koma bayan gari a fadama sai su koma su zauna da abin ya fara jama'a wannan ya faru a 1950 yau kamar shekaru hamsin da suka gabata to sakamakon faruwar wannan abin jama'a shine kunar bakin wake fa ta zo jama'a wannan da a kan idon shi bai wuce shekara goma ba an jawo uban shi an kashe an jawo yayin shi samari an kashe ba wanda ya rage daga shi sai yan kannan shi yan mata yan kwaya biyu sai uwansu sun koma bakin fadama a nan suke rayuwa sakar dare da yahudu zai kama uwar shi balarabiya zai zina da ita kwana da ita dawo da ita wannan yaron ɗan shekara goma yana gani ya girma duk duniya ina manyan larabawa ba wanda zai taimake shi to shi ne sai sa gabban ya je tashe a tsakanin yahudawa duk fatawar da za ka yi akan shi ce ba zai ji ba in ka ce wannan kafirci ne wannan haramun ne ba zai ji ba don shi yanzu ya tashi cikin wani takaici ne ba wanda zai huce mai don haka sai gabari ya kashe shi ya kashe wasu ina fatar jama'a kun gane idan ku saurari lakcata da ni a barkacin salafiya mai suna kunar bakin wake a musulunci na tattauna waɗannan abubuwa na kawo tarihi da hukuncin musulunci a kai ina fatar mun gane bayan wannan waɗannan ainihin wato yahudawa sai suka samu kansu a halin yanzu sun mamaye yanki da yawa daga cikin ƙasar filistinawa sun kwace gidaje sun kwace garuruka sun kwace gonaki sun kashe masu gidajen da gonakin da ainihin garurukan sun koma sun gaba wannan wuri shi ne waɗannan ƴaƴa nasu sai su ƴaƴan laraba su zo suna harbin su suna ƙunar bakin wake suna kashe kansu shi ne wannan zaman lafiya ya gagara rayuwa har yanzu jama'a saboda me saboda wannan ƙungiya ta yahudawa ta marawa waɗannan ainihin baya fitaccen samun goyon baya su kuma waɗancan larabawa ba wanda yake tare da su duk duniya sai 'yan al'umma 'yan kaɗan waɗanda ba a rasa ba waɗanda ke taimaka musu da abinci da makamai da makamantansu yau mako ɗaya da wuce ismailu haniya ya ce taimakon ma da ake aiko musu yanzu amerika ta sa ido ba a bari taimakon kuɗi ko abincin ma ya iso gare su zama mun fahimci wannan da kyau ku. allah madaukakin sarki kiyaye to mai ce alaƙar wannan waɗannan yahudawa da suka zauna a wannan ƙasa ta filistino a yau da wannan ƙungiya da muke magana ainihin a kansu a taƙaice jama'a alaƙa ba wani abu ba ne illa alaƙa waɗannan yahudawa ne a ɓoye waɗannan kuma sun bayyana su bari ka ji abin da wani haka na wani ishaq wayi sunan shi kenan alhakan ishaq wayi za ka ji yahudawa suna sa sunan ishaq saboda sunan kakansu ne da yahudu ne malami ne gashi alhakam yace innal ma'asuniya yace ai ƙungiyar ma'asuniya mu'assasatul yahudiyya ƙungiya ce ta yahudawa wa laysa tarihaha wa shurutaha wa rijalataha wa ta'alimaha wa kalimatu sirri fiha illa afkaran yahudiyya min al-bidaya ila al-nihaya yace ai duk wani abu da ka sani dangane da yahudawa tarihin su ɗaya da yahudawa ka'idojin su ɗaya mazajen duk mutanen ɗaya ne karantarwa ɗaya ne da kuma irin kalmomin su na sirri tunaninsu gaba ɗaya na yahudawa ne tun daga na farko har ainihin na ƙarshe ina fatar mun gane to alaƙar da nake so ka gane kawai bambancin wannan freemasons da waɗancan yan kama zauna shi ne waɗancan sun fito gaba da gaba suke aikinsu waɗannan kuma a ɓoye suke aikinsu bambancin su kenan kawai amma alaƙar su duk tare ne manufar su ɗaya ke ma'ana kai wani e eh, kai fito na fito da mutanen duniya ni kuma zan rinka bi ta ƙarƙashin ƙasa idan ka yi nasara in bayyana idan ba ka nasara ba ka gado muna nan kun ga ba amma mai shi duka ba kenan ina fatar mun gane Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye dangane da hanyar da mutum zai biya rijista cikin wannan ƙungiya jama'a bari in ɗauko maka tunanin ne kusa da daidai da kai daga cikin rassa na ƙungiyar masu niyya na ce akwai rotary akwai lion club to da wannan akwai ƙungiya ta ainihin yan asiri na cultism gidajen jiji da sauransu idan kana kallon Najeriyan film musamman fina-finai da ake shiryawa a Lagos ko a Enugu ko Port Harcourt ko makamantan haka in kana kallon irin waɗanda suke na ƙungiyoyin asiri za ka ga irin yadda suke wajen shigar da mutum cikin wannan ƙungiya kuna tare da mutum yana cikin talauci kawai sai ga yana yawo da manya-manyan motoci yana gina manya-manyan gidaje kuma ba abin da haka ga yana yi to me yake biyo baya sai kai ka zo sai ka tambaye shi wai wani raya ne sai ce a ah, wannan ya ce ta Allah baka san cewa inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab zai ta kawo maka ayoyi haka kana nan kana bin shi sai kan fara ɗanɗana maka kana nan kana bin sai fara ɗanɗana maka yana dan ɗanɗana maka yana maka alherai yana maka alherai yana janka yana janka har wata ran ya ja ka za a je mutum. sai aje ka mota a waje ka zauna nan kai awa shi kuma ya shiga cikin gidan kana nan wata ran sai ka tambaye shi wai me kake a wannan gidan ne sai ce sai ba abokina ne ka rako ni ba to har sai ya ga lokaci ya wanda zai gaya maka to kaga sirrin kuɗin nan da ka ga ina samu eh to wata ƙungiya ce gata gata amma fa wannan ƙungiya za ka zo ka ba da sunanka idan za a shigar da kai ita to ga irin sharuɗan za ka samu kanka a wani wuri ne wanda ka amince da wannan da ya amince da kai zai ɗauke ka ya kai ka wani gidan shi na hutawa misali kana zaune kawai sai ka ji ta bayan kujera an zo an nan idan ka. sai a kama ka sa ƙudin da ka sa saka a buhu sai a saka a mota sai a yawo a rufuta ka a motar yadda ba za ka iya taɓa suranta inda aka je ba ka san ina ya ta bara an rasa yadda za a da ita haka ake mata saboda an aka tafi da ido na ganin ido ba ta dawo sai a saka ta a buhu a wujujjiga ta tukuna tunanin ka ya kaɗu sannan sai a yi samuri da ita ina fata an gane to haka suke yi sai sun kaɗa ka tunanin ka ya kaɗi sannan sai ke sai a ce ana biɗe ta sai ganka a wani gida sun sa jajayen kaya sun tasa wuta a gaba suna wasu kalmomi to a wannan lokaci ne za a marabce ka ai maka ba. a fara kawo ƙa'idoji a baka a baka rantsuwa a bada sharuɗa ka sa hannu to idan ƙungiyar ba irin ta referee ba ce ko lions idan ƙungiyar ta zama ta cin kai ce za ka sa hannunka za ka kawo hotonka ka sa kuma za ka ba da wasu gaɓoɓi naka in ka mutu kuma yana abu ya shahara a ƙasar nan akwai mutane manya ko sarakuna ko masu kuɗi ko 'yan siyasa idan sun mutu sai a ga wasu mutane sun zo waɗanda ba a san su ba ba sa magana da kowa ko su shigo gidan sun ce a nuna musu bawa. sai su zo da wuƙa idan golanka ka bayar za su cire wandon ka su yanke golanka idan azzakarinka ka bayar haka idan ko da kace za su tsaga cikinka idan kanka ka baya za su yanke kansu tafi da shi wannan abin ya shahara duk wanda ya kai shekara arba'in a nan zaro ya san haka ta faru an buga gidan juju a nan kusa da rex cinema kuma mun ga sunan manya lokacin duk muna firamare ma sai da muka karanta sunan manya manyan zariya manyan siyasa manyan kaza manyan kaza duk sai da muka gani a bango haka a nan kusa da Rex Cinema. Eh? Da kanduna na matafi da sauransu, ya faru haka, ka je ka tambayi babanka in ta yaro ne ɗan 1980 an haife ka, 1980 ko 1990 baka san mai duniya ta faru, ba je ka tambayi babanka. Nan nan nan kusa da Rex Cinema jama'a, ga gida nan kafin ka ƙara sa Rex Cinema. A nan ne. A jikin bango haka da sunayen manya-manyan mutane. Kuma ya sha faruwa a ƙasar nan, a ce sarki ya ma ya rasu, ko dagaciwa na ko mai anguwawa na ko mai kuɗiwa na ko ɗan suwasawa ana da za a yi mishi jana'iza kawai sai a ga wasu mutane sun zo a manyan manyan motoci sun yi fashin a kofar gidan ba za su magana da kowa ba za su zo su shigo kai gidan kai tsaye suna zuwa za su durƙusa a kan bawa su kori kowa su yanki abin da za su yanka su tafi an shawo haka a ƙasar nan shahararren abu ne wannan a Najeriya. to duk wanda ka zauna wannan to yana cikin ƙungiya ne ɗaya daga cikin ƙungiyoyin asiri waɗanda ke ƙarƙashin ƙungiyar masu masoniya za mu zo mai magana su insha Allah ta'ala ina fatar mun gane to kun ji hanyar da ake bi ake shiga da kuma hanyar da ake bi ake rijista to sai a ga mutum kawai ya samu kuɗi sannan kuma in suka tashi kawai in suka so su tsaye da kai ɗan takara sai su kira ka sai kai ne ɗan takarar gwamna ko kai ne ɗan takarar shugaban ƙasa ko kai ne ɗan takarar kaza za su ba da kuɗi za su shirya murfiya za su ba da ɗan banza za su ba da ƙwaya da salisho da za a sha sai an tabbatar da kai kayan mulki ko da za a kashe duk mutanen garin duk wannan aikin ne na 'yan ƙungiyar masu niyya kamar yadda nake abubuwa suna taɓo su ne kuma za mu zo kansu in Allah maɗaukakin sarki ya so wannan dangane da bayani akan hanyar da masu shiga wannan ƙungiya suke bi suke ainihin shiga kenan to daga cikin shi'ara slogan ɗinsu irin kirarin da suke wa kansu suna da ainihin kirari na cewa sun suna ainihin shan 'yancin addini yancin addini za ku ji suna kuwa yancin addini amma duk wanda suka ga waje zai yi addini na gaske ba su faɗa da shi amma duk wanda zai addini na shirme ba su bar shi yanzu misali a jihar Yobe da jihar Borno akwai wasu mutane suna nan sun fito sunansu aljanna bila shak waɗannan mutanen sun fi shekara biyar da fitowa ta bayan gudanin sun kai shekara goma aljanna bila shak ni na ziyarci har garin su na yi hira da su sai dai da yake mutane ne wani wurin sun yi kama da yan taƙi ne na yi na yi na yi na yi su barin ɗauka da kamera suka yi ba yanzu ne lokacin jesan kaga ƙyar zan iya ɗauka ma ba sani amma lokacin na je da video kamera ta su barin ɗauka na yi hira da babban malamin su na shiga har ka'aba suna da ita suna tawaki suna sa'ayi suna komai sun gina ka'aba aljanna la shak wai aljanna ba ku shakka ba ta sa duk wani abu da ya shafi da ture takalmi ma na taya suke sa irin takalmi na taya irin shi suke sawa ba ta sana'ar komai sai dai su je su yi ice a daji su zo su siyar sun suka siyar sai su ainihin koma to ana ce musu aljanna bila shak za ka gansu kowa da rawani yaro ko dan mukumi ne sai da rawani kuma da rawani sai ka gansu kamar mu masu dinnan hajjin salat da kadaddun wandunan su wandon su da kaɗan ya wuce gwiwa sannan da yawancin su ba sa shiga mota don na taɓa ganin wani na bare na bare abin nan da turu zan tafi yola ina tafi ni kaɗai a mota sai na ji tausayin shi na ga sai na fashin a daji ni na dai da ganganci kuma dai da na ga. to ba daidai bane ga wani yana tafiya sai na ji tausayin ko dai da kudin mota ne sai na fara ala gafa ta malam bismillah malam sai bi kalle ni ba sai wuce nake malam da kai nake magana bismillah yau na zan je duk inda zaka je nan hanya ce in sai ke na. sai kawai ya rawo sai ya tsaki to sai na tuna au a shefa nan kusa da garin mutanen ne kusa da aljanna bila shakka yawancin su ba ka shiga mota kamar yadda ka ga ideology da philosophy da tunani irin na empathy ne ina fatar mun gane eh, mutanen biyu biyu ta Borno state da yawa sun san sun san su don suna nan wasu dajuka nan waje don haka Allah madaukakin sarki ya kiyaye to daga yana daga cikin shi'ara din su slogans din su cewa su an ba da yancin addini ne kowa ne irin addinin da ya so wanda kuma wannan kafirci ne ba a cewa kowa ya addinin da ya so dole ne gwamnati ta sa ido kan irin addinin da mutane za su don kashe lalataccen addini to wannan kenan sannan akwai shi'ara ɗinsu shine magana dangane da tattalin jama'a magana dangane da siyasa sannan magana dangane da daidaita mace da namiji za mu zo za mu magana akan waɗannan abubuwan insha Allah ta'ala to idan muka dawo muka dubi dangane da nau'i nau'i na su yan masuniya akwai waɗanda suke nau'in su yan masuniyan ne kofa a buɗe take game da kowa zai iya shiga harkar su akwai kuma waɗanda yake sun ware su wasu irin mutane ainihin na musamman daga cikin yan masuniya jama'a akwai waɗanda logo ko logo ko irin ɗan baji da za ku gani kamar irin bajin nan na arewa za ku ga wani hoto an sa abin nan triangle ko triangle guda biyu an yi crossing din su wannan na daga cikin alamar yan masoniya ko kun gani zama triangle guda biyu sai ga an an kara su haka za ku ga wannan yahudawan israel ma irin wannan ne suke da kamar yadda tambarin najeriya shine dawakai da tsuntsu menene menene din nan to su kuma za ga irin wannan sun yi crossing din shi haka na biyu akwai ido ɗaya ido ɗaya za ka rinka ganin su wani lokacin ko nan abuja mun fara ganin irin su ko ga mutum kawai ya samu wani abu ya manna irin shi haka ya samu wata sika ya manna irin shi kawai yana yawo haka dan masu yi ne ido ɗaya sai su tafi kamfanin da ake yin wannan sai su sa sai su je sai su biya kuɗi za su biya kamfanin kuɗi duk abin da ba a sayar sai su ce a liƙa musu wannan hoton ido ɗaya yanzu akwai wasu kwamfutoci da na sai jama'a sababbi ne dan na ku turowa ne da gangan don har sai na wannan darasin. wanda bai ce ko gobe ne zai gani duk hotunan ido ɗaya ba su an sassa a kan waɗannan kwamfutocin duka haka to duk ɗan masu niwa ne suke zuwa za ku ga kamfanin minti ko wani abu sai su je su ba su suke ba amma wai ko suke su nuna komai sun mallaka don su ta tabbata a jiki in gano sai su biya kamfanin kawai sai a liƙa wannan sitar ta su haka sai sa a gomin minti akwai a jikin akwai abubuwan sha da abubuwan na'urori da makamantansu sai ta ba hoton ido kawai ido kwaya ɗaya za ku gani to wannan alama ce ta masu niyya domin dama su ita ce mallake duniya a siyasance to shi ne ko ina a zo don Allah ko da aka ce yanzu an shigo garin nan an ga hoton wani hoton wani ai alama cewa shi zai ci zaɓe kenan mutane ne mai da shi ko to haka ko ina ka je ko ne ka je ba sai ka ga cikin ainihin komai akwai hoton su waɗannan abubuwa Allah mana cikin sarki ya kiyaye akwai kuma waɗanda yake su kowa harkar mulki ce ta dare su ba ka shiga kowace harka shi abin da ya shafi harkar mulki da haka ainihin siyasa za mu zo mu magana akan su insha Allah zama ga inda asirin yan ma'asumiya zai fito yanzu karara shine dangane da ahdathul ma'asumiya qadiman wa hadisan dan Allah wacce manufa suke son su cimma to manufar ta su jama'a guda ɗaya ce babba ɗaya ta tsakiya ɗaya karama amma hanyoyin cimma waɗannan manufofin za su manufar su babba ita ce su mai da duniya gaba ɗayanta ta zama tana ƙarƙashin mulkin bani isra'ila manufar karama ita ce samar da ƙasar isra'ila wannan da suke kokowa yanzu falastinawa su za su bar musu idan wannan isra'ila karama ta tabbata to sai ainihin isra'ila ta tsakiya wacce isra'ila ta tsakiya shine makka da madina ita ma suna harin su kwace ta to in suka samu makka da madina a cewa tsarin su fa har map suna nan sun yi mana da map ɗin su cewa matakin farko shi ne za su gwarmaya wajen wannan kasa ta isra'ila ta kafu idan ta kafu sai kuma sai su fara harin ƙasar makka da madina idan suka kwace makka da madina don sun ce wai duk ƙasar makka da madina wai gonakin kakanninsu ne da gidajen kakanninsu annabi muhammad ya zo ya kore su ya kafa uwan shi larabawa idan suka samu wannan sai samu daulatu isra'ila al-musta isra'ila ta tsakiya to daulatu isra'ila al-kubra ita ce sai zama duk inda aka shiga a duniya to sai suke mulki ma'anar su suke mulki shine shine suke da cewa da sama wanda duk ta na mulki ko da gwamnati ko hakimi ko kansila to su suka sa sai zama kawai sai da suka ce a duniya to waɗannan manufofi nasu jama'a ƙoƙarin cimma waɗannan manufofin shi ne na farko sai waɗannan yahudawa suka ƙoƙari suka kare harkar tattali na duniya da harkar gudanar da mulki na duniya matakin farko tukuna shi ne sai suka riƙe amerika wasu jama'a gaba su mamaki da sanda aka yi september 11 yahudawa dubu shida ne suka ƙi zuwa aiki a wannan gurin me yasa saboda suna da nisaniyar abin zai faru kuma bari ku ji jama'a mun dafa muna faɗa muku wasu maganganu yanzu ko ga abin ya faru tsaf su da kansu yahudawa sun faɗa haka akwai wani malami na injiniya ne yana nan za ku ji shan lokacin yana labarai a murya amerika muhammad banjima usman mutumin yola ne amma sai da shekara goma sha tara amerika yana karatu wannan malam ya rinka zuwa lokaci yana karantar da mu sai na kai mishi wani kasar na wasu ya sai ce amma tana maganganu kamar ka zauna da turawan amerika sai nace kamar waban kai daɗe sai ce ka faɗi wata ɗabi'a wadda in ba mutum ya daɗe ba ba amerika ba ba zai iya gane shi ba nace me yace ka ga wannan maganar september 11 ɗin nan yace mu da muke rayuwa a amerika yace gaskiya ko mu muna da su usama ne suka yi amma yanzu ka dawo ka ce san ba su usama ne suka yi ba ka bi ka kawo yadda aka yi abu yace kuma yadda ka faɗa din nan yayi kama da ɗabi'ar turawan Amerika sai na cewa ɗabi'ar ta ta sai ce Amerikawa za su iya haɗuwa cibiyar sai su kashe mutum in suka kashe mutum in suka fara tunanin wani daga cikin su zai tona asiri shi ma sai su kashe shi duk da suka rage in suka fara tunanin wani ma ta zai tona asiri shi ma sai a kashe shi har daga ƙarshe sai rage saura mutum ɗaya to wannan mutum ɗayan da ya rage sai zauna sai rubuta gaskiyar al'amari yanzu ba zai ɗora komai ba sai tafiyar da littafin yana cin abinci har ya mutu yanzu ta faru jama'a kun ga wani littafi a amurka na sa wata mata ta siyo miki kun ga shi da <laughs> shi war sunan littafin ya karya ƙarya yaƙoƙin ƙarya sunan littafin kenan war da shi steve kerr yaƙoƙin nan duk da aka yi na September 11 da ne har ya nan na sabban jama'a farkon ya nan da aka yi ina ina ina ina badi gafin sabban da sauransu da aka ce an yi ba an yi ba din nan an ce sun kama wasu sun ɗaure kun ce wallahi duk ƙarya ne a can irin shirya film Hollywood ne ake cewa kai mana ne kan suka je suka shirya wannan sai suka nuna a duniya lokacin kasar jamus ko kawai ba ta da wannan abin da rediyon jamus a lokacin shi kaɗai ke faɗin gaskiya amma hatta wannan wasu da suka yi ga sojojin saddam sun kama wasu ba su an ɗaure su har da bato wallahi cin ne aka shirya kai sai suka je suka sa zai za ku biyar da sahihin abin yake sun mallaki gidajen rediyon duniya gaba ɗaya ina fatar mu gane to in ka karanta wannan littafi wani da ya hude ni daga cikin da suka shirya September 11 din dogo yanzu lokaci ya yi lokaci sai zai na sai rubuta shi ni kuma ina fakuce fakuce ne akan intanet sai na ga sunan shi lailai in kwafo su ya ba da su na ce ko za a same shi farar ko wata ta bugo min waya daga amurka sai na faɗa mata sunan littafi idan haka ce da da suka kalle ta ya sai sai da suka siyar mata da su in kana da yawa a ingila ko amurka kai magana international scholars da shi state the secret history of the cia afghanistan and the from the Soviet invention to September 10, 2001. Kaji, tarihin ainihin wato ƙungiyar CIA wannan ƙungiya ta asiri ta Amerika Bari cikin Afghanistan, tarihi duk yakin Afghanistan da munafincin da aka shirya a nan gaba ɗaya na ne. Sai fito faɗi gaskiya, wallahi na na wajen sai ka ce musulmi ne. Don yanzu gaskiya kawai ke faɗi, ita shi suka shirya kaza, shi suka shirya kaza da wani da wani da wani. za ka ji wani zai kaza sai aka ji kashe za ka ji wani wani zai kaza ya gudu sai aka ji aka tsara garin sai aka kashe mutanen garin sai aka haɗa haddashi akan mutum ɗaya a yanzu akan usama kaɗai suke ta kashe miliyoyin mutane a afghanistan akan saddam suke ta kashe miliyoyin mutane a iraki ina fatar mun gane da kuke suka ce an bin da kuma tarihin bin a nan ne za ku ji tarihin gaskiya na usama sai suka zauna suka yi tarbiyyar sarki ta hafi na siya ba da su akan ajiyar tarbiyyar fashi amma sai suka ba suka biyo yanzu da su suka hakan da malamai sai biyo sai suka ce mai kanta abu suka ce mai kawari yanzu kuma dan ya dawo ya gane cewa in ya ci gaba da bin abin da suke so to yanzu zai cutar da kanshi don ba na haka ne za su sako yaro mai hazaka sai su sa zai yaƙi al'ummar shi to daga ran da ya gane al'umma ta zama ke cutarwa yanzu za ka dawo kuwa ce to za a yi maganin ka. abin da suka wasa ba da mun kun nan hankali ya zan kawo insha Allah to da suka fito samu a gaba dogani to yanzu fa abin ya kai kuma ya kumaci musulunci da farko to zai rusa musulunci sai ya turje to yana turjewa to suka ce mai dan ta'adda amma a nan za ku ga za har hira da suka rinka yi da shi da wata mu'amala da sauransu bayan mun samu wannan littafi kuma watan da yake jama'a ya da ɗaya daga cikin irin waɗannan a Amurka ya zauna shi kuma ya yi abubuwan a hoto da sauransu da komai da komai jama'a sidi ne in allah maɗaukakin sarki wato nan da mako guda zan zauna in kafa muku cd za a siyar kowa ya kai shi duk sun hotunan da mutanen da yadda suka fara september 11 din duk da ɗaya sun kare ta kansu a ciki to ga shi sannan sai suka ce kuma from the soviet invention tun daga can da ƙasar rasha ta mamaye ƙasar afghanistan to september 10 har zuwa goma ga watan ainihin September 2001 wato har zuwa kashi garin wannan yaƙi da aka yi wa Amerika duk tarihin yana nan ciki da wani da ya rubuta kaga halin su wala yakaluna yuqatilunakum hatta yarzukum an dinikum in istata'u Allah ya ce ba za su bishe da suna yaƙar ku har sai sun da sun raba ku da addinin ku gargadan iyawarsu Allah ya kiyaye to jama'a kun to daga cikin manufofin su na biya kuma yanzu ba su tattaban ala jami'ul adiyani zauri yahudiya suka ce duk wani addini a duniya wanda ba yahudanci ba to a ga bayan wannan addini to sai mu rubuce wala anna sababa masu fil qarn al-awwal al-mubadi huwa al-qada' ala ad-din an-nasrani kun ji jama'a duk inda wani addini yake a duniya in dai ba mai yahudanci ba to a lalata shi wannan sai ya zama shi ne sababin da ya sa suka yi hankuro kenan lokacin da Allah ya turo annabi Isa da Allah ya turo annabi Isa sai dawa suka yi ta makirci suka yi ta makirci suka yi ta makirci suka yi ta makirci kamar yadda na faɗi a ɗazu ba sai ma mai sabu gama. da suka kashe mabiya annabi Isa alaihi salatu wassalam su ne nasara sai suka dawa su da musu wani makirci sai suka bi annabi isa za su kashe da suka bi annabi isa za su kashe sai Allah ya ɗauke shi sai suka kashe wani cikin sahabban annabi isa suka je suka gicciye shi da suka gicciye shi sai suka ce sun kashe annabi isa sai Allah ya ta su ya ce wa ma faluhu wa ma salabuhu walakin biya lahu ba su kashe shi ba ba su kuma kere shi a jikin ice ba amma an ɗauki kamannin shi ne an saka wani cikin mabiyan shi ta amma su a wurin su cewa suke inna katallal masiha isa ibn maryama rasulullah cewa suke yau manzon Allah min dan su da ke da yau manzon Allah min isa faɗan maryam mun kashe shi shine Allah ta su kokarin kashe annabi isa su suke Allah bai ba su nasara ba su kuma nasara sai suka dawo sai suna da wata bukata sai su je su girkusa a gaban wannan giciyayyen mutum suna addu'a sai kuma waɗannan yahudawa an masar sai suka ba suna ce musu christians christians ina ma'ana christians shine masu bautar cross masu dokar cross a wannan lokacin nasara faɗa suke da su don wannan kalma ce ta take nuna kana bin addini kuma a ce maka mai bautar cross to amma da zamani ya tsawo da su masu abin annabi isa ɗin su ma sai suka karɓa har sai ka ji mutum ya ce shi christian ne wato shi ma mai bautar cross ne har sai hausi ya sai sa mata kristi da dr cross ina fatar mun babu yin kenan bayan da suka kawo wannan rikicin sai suka ce to yanzu abin da ya rage musu shine za su dagalgwala littafin annabi isa ba ma Allah bai musu zai tsara littafin ba don haka akwai yiwuwar kowa ya kawo nashi gurɓataccen tunani ya saka a ciki to ana nan shi ne sai wannan mutum mai suna bulus sai shigo a duniya asalin paul ko bulus da wani ne da zai sai ce ya ba a lokacin annabi isa baya nan sai barnabas barnabas shi ne kamar matsayin na abubakar wato daga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai shi barnabas sai ya ce tun da ya ce ya tuba to a karɓe shi mana amma mati sai ya wannan da ya kashe mutanen mu'ayyan yanzu ma wani makirci ne zo sai mati bai yadda shi ba to amma tun da mai gidan shi ya ce a karɓe shi sai karɓe shi amma suna kallon kallo wannan bai yadda shi ba karfin da dama suka ta kansa ne mai gidan sai ja wani mutum a jika sai kuma kana mishi kallon gobe ka yadda da shi ba to amma tun da kai yaro ne ya ka iya an nan ko ba da daɗewa ba kawai shi fa Bulus bai zauna da Allah Isa ba kawai sai ce ya yi mafarki ka karanta injila ta farkon Bulus sai na farko aya ta farko ta faɗi ya ce na yi mafarki daga cikin abubuwan da masu rubutu ke rubutawa shi ne sai ne mafarki da kai ya Theophilus Theophilus shi ne Allah Isa ni ma shi ne na ga cewa bari in rubuta kaga shi wai bai ruwanci injila a wurin annabi isa ba amma ya yi mafarkin annabi isa bai mafarki shi ma sai ya rubuta to dai tashi dukan farko sai aka zama cewa isa dan allah allah uku to sai ci ya ce mai gidan shi barnabas to kaga abin da nake gudu to sai rikici ya ɓarke to da rikici ya ɓarke da uku abin haɗa kai ne shi zulu ya haɗa kai da wani sarki na ƙasar constantinople constantine sai suka ce to yau a je can wurin wannan sarki wanda shi a aƙida shi ya yata komai allah yau a je shi wannan sarkin shi zai raba gaddama don allah kuma a ce ana gaddama ni na ce allah ɗaya wani ya ce allah uku sai kuma a ce a je wurin wanda ya ce komai allah ne shi ne alƙali kai da ji na faɗi da ma'ai wanda yake komai Allah shi ne zai zama alfali tsakanin mai cewa Allah ɗaya da mai cewa Allah uku mu ai dole zai goyi bayan mai uku din nan don ya fi kusa da shi don haka da aka zai aka ce to shi kenan sarki kwastanta shi tun da a wurin aƙidar shi komai ma Allah ne ya hukunta cewa a tattara kowa kayan injilai shi sai suka tattara injilai su gaba ɗaya ya ka sa wani katon baro kwanziri kwano ya aka rufe ya ka ce wai inda ya waye injilar da aka gani a saman kwanan a saman kwanjiri bayan kwanjirin na harfe to ita ce ta gaskiya gari na wawa sai sai aka ga ta bulus a sama to ba dole ba ma a ga ta bulus a sama ba yadda take tabbatar da trinity of god god the father god the son god holy spirit Allah yake laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha waɗanda suka ce Allah ɗayan alloli uku ne sun zama kafirai to saboda haka ganin haka sai shi barnabas ya kama maki sai ya ce to abin da zamu mu bar ƙasar nan yanzu mu yi hijira addini ya lalace kun ji farkon lalacewar addinin annabi isa daga allah ɗaya sai ya koma allah uku daga isa ɗa ne na allah sai aka koma da shi ɗan allah in kana jin hausa akwai bambanci tsakanin ɗa na allah da ɗan allah akwai bambanci tsakanin son of da kuma babu sa ga wani babul a hannuna wannan babul an fassara shi shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da suka wuce wannan babul na larabci ne a cikin shi gaba ɗaya babu inda ake cewa ibnullahi sai dai ibnullahi kaga wannan sogon wannan arabic translation ya yi daidai da abin da yake cikin asalin injila ta da shi ne haza ibnullahi wannan ɗa na Allah kowa ya san akwai bambanci tsakanin ɗa Allah da ɗan Allah amma ba da haushe ne ko daga ba za ka gane ba amma in ka karanta turanci ka karanta gra'a sai ka san cewa akwai bambanci tsakanin son of God da kuma God son son of God ɗa na Allah wato wannan ɗa yana da hali halin da Allah yake so da kuma God son ɗan Allah wato wannan Allah ne ya haife shi to a cikin addinin da Allah ya saukar kakaf babu magana cewa Allah yana da ɗa babu wannan don haka ina na da a ce wannan babin akwai sauran irin shi a kasuwa ba ka je ka samu da larabci ne yake jama'a wala Allah irin fassarar wannan sahabi ne cikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kawun Khadija mai suna warqatu ibn nawfal wanda yake balarabi ne sai shiga addinin annabi isa ya rinka ɗauko ainihin littafin yana fassarawa zuwa harshen larabci kaga larabci ne da ɗaɗɗan larabci irin na da ina fatar jama'a an gane to wannan lalata sai ta shigo cikin addinin kiristiyaniki da ta shigo cikin addinin kiristiyaniki shine daga baya aka samu su suka kawo suka ce ba su yarda ba waɗannan yan protestant ko yan Jehovah Witness ko yan wani ne har yau bugawa ake da su da Catholic ina fatar mun gane sun ɗibo abubuwa na tsarorin sun kawo sun zuba sun da addinin bari muku misali na canzawa karama ta kurkusa ita ce addinin kullum ana iya modernizing ɗin shi daidai da yadda zamani yake tafiya ana iya translating bible ɗin a to yadda ake ganin ya dace da wasu mutane ko wasu kabila ko kuma wata gwamnati ko makamantan haka misali kowa ya san a yadda ake cewa a dimokuraɗiyyance ƙasar amurka ƙasar npp ko haka ake cewa saboda haka sai ɗan matashi suka rubuta wa majalisar dokoki ta ƙasar amurka cewa bible ya zalunce su aka cewa aka yi sai suka ce ya zalunce su tun da suka sai dai su ji ana cewa dan Allah dan Allah ba su jin an ce yar Allah ba to Allah zai da ɗa ta sai ba sai suka ce to tun da ƙasar nan ta demokuraɗiyya ce to ba su yadda ba in ko ba haka ba za su zama zuwa coci to shi ne sai su majalisar dokoki sai suka taru sai suka ainihin kirawo manyan malamai na ƙasar haka ce to ba kukan da ɗan mata suka kawo cewa sai su je coci kullum ana wa'azi sai a ce ɗan Allah ba taɓa jin yar Allah ba to yi Allah ba ya yi da mata kenan don Allah jama'a ku ji irin wannan kafirci amma ta kawai shi kenan sai malaman suka ce to yanzu za su je su yi nazari da suka je su aka nazari shi aka ce tun da haka ne yanzu duk inda son of God yake a je a cire kalmar son a je a sa kalmar child domin kalmar child tana iya zama namiji tana iya zama mace sai suka zo suka gabatar da wannan jawabi ga majalisar dokoki shi ne sai aka yi tafi aka yi tafi aka ce eh fastoci kun kyauta to a je duk a modernizing a je duk a gyaggyara abu shi ne aka je aka tattara inda son of god son of god yake aka mai da shi child of god wannan shi ne the american standard revised version shi ne yanzu ƙasa Amurka ta yadda shi a buɗe a wa'azi a coci a ce God the child of god not the son of god jama'a kun yanzu littafin da ake mishi irin wannan ta'abin da wannan ɓarnar shi ne zai zama littafin allah dan haka ka je ka karanta ko kuma ka saurara ko ka kalli kasar ko littafin ahmad Duba, allah ya gafarta mishi mai suna is the bible god's words yace Allah kuwa babu littafin Allah ne in ka karanta zai kawo maka misalai goma waɗanda za su tabbatar maka da cewa to lallai ko ba littafin Allah ne to ƙarfi sun yi wasa a ciki shi ina ba mun babu sannan ya sake kawo 5000 areas in the bible wannan ya yi kotun wani malami ne daga cikinsu yake sun gano cewa akwai ɗirkaniya guda dubu ɗari biyar a cikin bible ko jarida ta tafi tana da ɗirkaniya dubu ɗari biyar yanzu da kun shaƙo sai da ita jama'a don ba wanda za ka karanta kalma ta ɗaya ta uku ba ta zama burkaniya ba balle a cikin littafin Allah sannan ka karanta littafin malam Abdulrahman Dimashqiyya mai suna Let the Bible Speak ko kuma ka karanta littafin Dala between a Christian and a Muslim waɗannan tafafin ba ka da su gaba ɗaya ka je mun hutar da kai suna kan intanet daga www.sultan.org wato .org duk za ka same su suna nan gaba ɗaya insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a kun ji manufar su ta farko ita ce ne ita ce karya duk wani addini a duniya wanda ba addinin musulunci ba wanda ba addinin yahudanci ba to amma ne kun ji makirkin da suka yi wa kiristiyaniti ko to da suka kullo musulunci kuma sai suka kullo wani farkon jeff jameson mai suna ainihin abdullahi ibn saba al-yamani al-yahudi wani da ya da mutumin kasar saba shi kuma sai ya yana zuwa ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an naɗa abubakar ana ta rikici ana kaza sai kawai sai zo sai fara cewa shi ya gano cewa ma baki ɗaya kuskure na mala'ika jibrilu ne wajen saukar da wahayi ga muhammad dan abdullahi daidai ɗin shi ne ya saukar da wahayin zuwa ga aliyu dan abi talib amma da yake ƴaƴan bakanni da sun yi kama sai malaika jibril ya saukar da kuskure zuwa ga ya hawi zuwa ga annabi muhammad don haka asalin risala ta musulunci ma wato ya yi kalle mu in ta zama kuskure kenan da saurari wannan shi ne kasar na farko daga cikin jiran jirgin susuwa masu yiwa insha Allah. Za mu samu na gan mu sa kasar na biyu insha Allah wanda ke biye da wannan.